a cikin shirin zaku cewa mutane 14,300 suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro daga 27 ga watan utu zuwa 23 ga watan september a jihar agadez 64 daga cikinsu sun rasu a cewar alƙalin hukumomin kiwon lafiya ta yi da ƙarin bayani mutanen da suka bar su a karamar hukumar inatas a jihar tilibiri na ci gaba da fuskantar matsalar rashin ruwa da barazanar tsaro gwamnati da abokan hulɗa na ƙoƙarin magance lamarin in shi sakatare janar na ma'aikatar firifin a yoru a rahoton musamman muna tare da bayani kan ɗabi'ar cin laka a nijar musamman mata masu juna biyu adadin mutanen da suka kamu da matsanancin zazzabin cizon sauro a jihar agadas na ɗaukar hankali sosai daga ranar 27 ga watan uku zuwa 23 ga watan Satumbar na 2018 hukumomin lahiya sun lissafa mutane 14,300 da suka kamu da cutar 64 sun rasa rayukansu. kashi 84 cikin 100 da suka rasa rayukansu 'yan shekaru 15 ne a cewar mamadu malam adam shugaban sashen tsare-tsare da kuma ba labarai a game da kiwon lahiya a ma'aikatar lahiya ta jihar agades wannan ciwon kamar ya yawa wajen manyan mutane kamar alamu ne muke gani ya yawa ga kididdiga da ke gare mu manyan sun yawa ga yara abin da yake kawo wannan shi yaro ko yana masassara sai ga yaro ko mun sara ba ta yi ƙarfi sosai ba kaga shi yana guje-guje nan baya saukin zuwa gidan likita sai ciwon ya yi tsanani ne a lokacin nan ne ake sanin yaro bai lahiya ake kawo shi gidan likita shi kuma babban mutum da ya fara jin ciwon kai ya san da abin da kenan nan da nan yake zuba cikin gidan likita shine ake kamar manyan mutane sun hiyawa ga yara ga kididdiga da muka yi mun ga kamar masassarar ta hiyawa ga adar bisana kuma wacce wanda aka tsaida a garas arka yi ita ce ake cewa pulverization intradomiciliaire inda cikin gidaje ne za a rika shiga ana fesa magani shi shine ya kamata a garas to sai ya zama to ba a samu aka yi shi ba har yanzu shi yasa kaje kamar yanzu gaskiya sabro yayi yawa annobar cutar kolera ta hallaka mutane 67 a Nijar daga cikin dubanni da suka kamu da cutar a jihar Maradi kusa da iyaka da Najeriya in ji sanarwar Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ta ambato wani rahoton ma'aikatar lafiya ta kasar Nijar wani sakamako da Majalisar Ɗinkin Duniyar ta bayyana a ranar goma ga watan Satumbar ya nuna cewa mutane 55 sun rasa rayukansu cikin 2,752 da suka kamu da cutar. Rahoton ya bayyana cewa jihar Maradi da ke da najeriya ita ce cibiyar cutar inda mutane 55 suka rasu cikin marasa lafiya 3,232 da aka tantance kawo yanzu marasa lafiya akalla 100 ne ake kula da su a wasu kibabbin wurare. A yau ministan kuɗi na nishar ya gabatar da daftarin kasafin kuɗi ƙasa na 2019 a majalisar dokoki a nan Yamai. Adadin kasafin wato kudaden shiga da kuma na kashewa ya tashi miliyar 2,000 da wato miliyar na sefa yayin da aka samu karin miliyar 78.79 kan na 2018. A cikin wannan kasafi wato kudaden shiga na cikin gida sun tashi kashi 78 cikin 100 da kuma saura da ake sa ran samu daga abokan arziki na Nijar. Habibu Garba ya haɗa mana rahoto gungun Muhammad Dantani na ɗauke da fasara. A cikin jawabinsa ministan tattalin arziki Masa Udu ya kwatanta zubin kuɗin sefa da aka tanada ga budget na 2018 da na 2019 a babin shigar kuɗi na shekara 2018 miliyar 87.54 aka shigar inda a shekara ta 2019 gwamnati na hasashen shigar da miliyar 128.67 kason da ya bada ƙarin miliyar 41 halin da ke nunawa a cewarsa kasar Nijar na tunkarar tubar isar kanta da kanta shigar kuɗaɗe da za su karu da miliyar 14.78 a shekara ta 2019 hujjar bunƙasar ta dangantu da karɓar lango a bana a kamfunan sadarwa na tafi da gidanka a fannin shigar kuɗi da ba bisa haraji ba bana sun tashi miliyar 21.69 gwamnati ya tana da hasashen shigar miliyar 27.47 a shekara ta 2019 a faɗar ministan tattalin arziki Nijar na jiran kaso 22 bisa ga bijet ɗinta na shekara 2019 daga hannun ƙasashen waje. Shirin girka rundunar haɗin gwiwa ta sojojin ƙasashen ƙungiyar Jason Sahel na tafiyar hawainiya saboda rashin ƙayyade ayyukanta da kuma kuɗaɗe isassu. Haka shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Keta ya bayyana ranar Laraba a zaman taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa AFP ya ruwaito. Muna kira ga abokan arziki da su ɗauki alƙawalin zuba kuɗaɗe a watan Fabrairu da suka ɗauki wato alƙawalin zuba kuɗaɗe a watan Fabrairu na 2018. a yan taron bruxelles da su cika alkawali in shi ibrahim bubakar raketa miliyan 414 na ero da masu hannu da shuni suka ɗauki alkawalin badawa a ranar 23 ga watan Fabrairu sun kasa fadowa in ji shi masana yankin karamar hukumar karkarar inates a jihar tilibiri waɗanda wata suka bar garuruwansu na ainihi na ci gaba da fuskantar matsalar ruwa da barazanar tsaro kamar yadda muhammadu isaka sakatare janar na ma'aikatar farfen ayaru ya shaida muna ya kuma shaida da cewa gwamnati da abokan hulɗa na ta ƙoƙarin magance waɗannan matsaloli kafin nan za a rarraba wa waɗannan mutane ton 143 na kayan abinci sai masarari muhammadu isaka a hirar shi ta wayar tarho da adama dawaki. Ina karkara ce mai wuyar diba shiga da fita ko ina gandun itace ne ga kuma ramu inda bindiga daɗi ke kai suna komowa. Ko da jami'an tsaronmu sun je cikin wannan balbali 'yan fashin da makami suna da labarin motsin da duk jami'an tsaronmu ke yi. A sani na akwai wani babban hura na ruwa da wannan 'yan bindiga daɗin suka mamaye har ya kai yanzu ba al'umma ko guda a wannan karkarar. Hakikan akwai akwai karamcin ruwa ciwo kan rishin ruwan lalle ba abu ne ba mai sauki amma gwamnati na ta iya kokarinta haka zalika da abokan hulɗa suna nasu kokari don ganin an ciwo kan wannan matsalar ababuwa da dama ana na ana yi kamar bangaren kawo abinci inda a yanzu haka ma sun kawo ton 143 na shinkafa da hatsi kowane magidanci na da kilo 100 na hatsi ko na shinkafa. Ƙasar Burkina Faso wadda tsawon lokaci ta kasance cikin kwanciyar hankali ta fada cikin al'amarin yawan hare-hare da wata baka kautawa inda rashin tsaro ke ta haɓaka a yankuna daban-daban na ƙasar. A kowane mako sai 'yan kishin Islama sun yi aika-aika. A larabar da ta gabata sojoji takwas sun rasa rayukansu bayan da motarsu ta taka nakiya a arewacin ƙasar kusa da garin Jibo, in ji wani labari daga kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP. a ranar lahadi jami'an zandarma uku sun rasa rayukansu a yayin da 'yan bindiga suka sace dan kasar indiya daya dan afirka ta kudu guda da kuma dan burkina faso da ke aiki a mahakar zinariya wasu tawayen hare-hare a ƙauyuka sun hallaka rayuka tara a gabashin wato kasar a ranar 15 ga watan september sannan kuma fashe wata baya-bayan ta kashe wato sojoji biyu a ranar 5 ga watan september. bayan sun yi zaman kaso na tsawon watanni shida mutane takwas da aka kama a ranar 25 ga watan mars na 2018 a sakamakon shirya wata zanga-zangar kungiyar farar hula da hukumomin suka haramta an sallame su ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar farar hular ali idrisa ya yi wa maryama gyallo da ƙarin bayani nous avions été tous dukkanmu tun ranar 25 ga watan maris aka kargame mu daga ranar 25 ga watan maris din zuwa yau sun zarce lai watanni shida da aka hukunta musu abin tunasarwa ne da cewar bayan shari'al dukkanmu mun isar da ɗaukaka ƙara bisa hukumancin da jujin ya yi kuma ba nan za ta tsaya ba kul ba a ba mu gaskiyar mu ba za mu ci gaba da isar da mu a dukkan masha'arantocin da za su iya saurare mu fuskar lamarin babu zaɓi biyu ne ko a ba mu gaskiya ko a jaddada hukuncin na farko. Idan mu mun kwashe watanni hudu ba tare da gwamnati ya samu hukuncin na watannin hudu ba ga hukuncin da juju ya fitar daga nan ma muna da 'yancin tambayar diya ga zarcewar da aka yi ga tsarewar mu na watanni hudu. Su ma gobe idan juju ya bayyana cewar ba wata hujja ga kamun da aka musu suna da 'yancin su tambayi gwamnati a biya su diya. damana ta zo karshe a nijar ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta bayyana cewa an samu ruwan sama a wurare daban-daban kuma kan lokaci yayin da wato yawan ruwan ya tarce a wasu yankuna da ke gabaci da kuma arewacin ƙasa mummuni kaushe shugaban sashen kula da bada labarai a game da yanayi ya bayyana cewa har yanzu ana sa ran samun ruwan sama maras karfi ya bayyana hakan ne a hirashi da alamin washar Abin da ya shafi yawan ruwan saman da aka samu a yankin jihar Yamai a shekarar bara an samu milimita 833. A wannan shekara zuwa ranar 20 ga watan Satumba an samu milimita 430. Abin da ke nuna cewa ba a samu isassun ruwa ba a wasu yankuna da ke kewaye da Yamai da waɗansu yankuna na Tawa. Amma idan aka ɗauki misalin yankuna kamar na Agades da Tilaberi da gunduma magarya an samu isassun ruwan sama fiye da abin da aka samu a shekarar bara. Idan aka ɗauka a jimilce a yankuna na gabashi kamar maraɗi zandar difa an samu isassun ruwan sama. Kamar yadda kuke gani akwai alamun girgije a arewaci. Akwai yiwuwar a samu ruwan sama har zuwa farkon watan Oktoba a yankuna yammacin kasa. sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa yanzu kuma sai mu na musamman cin laka ya zama wata al'ada ta yau da kullum a nijar musamman ga mata masu juna biyu domin magance tashin zuciya wannan ɗabi'ar cin abinci ana kiranta jofaji wato cin ƙasa ko laka wani al'amari ne da ke iya kawo cikas ga lafiyar mutum kamar yadda za ku ji cikin rahoton rahilatu sumana da kuma gungun muhammad dantani ya fasara za ka same sa da kalar toka-toka ko kuma fariƙal laka a farfashe dunkuli-dunkuli an kalkasa a kasuwa abu ne da mata ke sha'awar ci balle ma masu juna biyu abdulrazak bello ƙwararre fannin ciyarwa ya ba mu haske akan wannan lamari Babban musababin dalilin cin laka musamman ga mata masu cikakka yana da nasaba ne na rage musu tashin zuciya. To amma yaya batun ya kasance ga maza masu cin lakar wani ɗan shekaru sama ga arba'in maciyin laka ne sosai ga sharfin da ya mana bisa halin da ya kai shi ga cin laka al'amarin da har yanzu ya kasa fahimtar dalilin da ya kai shi ga hakan. Karfe biyu na dare mun tafi wajen wani aure ne da muka ƙare wasa ina kwance sai iskar laka ya buso daga isa sai na tashi na ce zan tafi bakin isa. Da na je bakin isa na samu lakar na yi ta ci. To a lokacin ne na san ina bakin isa ne. Yanzu ina iya yin sati ɗaya sati biyu ban ce lakar ba. Amma a wani lokaci ko tsakar dare ne na je ina son ta sai na neme ta ko in tayar da mai sayar da ita ne daga daga bacci sai na samu koda ta dala biyar ce. Duk da ban mamakin da ke ga al'amarin kwararrun masana a kai su sun san komi ke haddasa hakan ga fashin bakin da ya mana. Wani al'amari ne da ake kira geopagi wanda yana juya abinci ne wanda zai sanya mutum ya ji yana marmarin waɗansu abubuwa kamar kankara da cin wasu itatuwa. Cin laka ba ila shakka ya iya haddasa matsala ga lahiya kamar yadda ya abku ga matar da ke cin lakar wadda ta bukaci kar a bayyana sunanta. Akwai lokacin da nake cin ta fiye da dala 60. Na samu nasarar barin wannan al'amari saboda ya fara kawo min matsaloli ga lafiyar jikina. Likita ya auna ne ya ce ina da matsala ta karancin jini. Haddasar karamcin jini ba ita kadai ce ba sakamakon da yawaitar cin laka ke haddasawa ga jikin ɗan adam a cewar Abdulrazak Bello. Sakamako na biyu shine ana samun wasu sinadarai sinadarai a cikin wannan lakar kuma da zarar aka ci waɗannan sinadaran suna iya haddasa ciwon ciki ga dukkan masu cin laka kwararrun masana a kai na shan hankalin masu cin lakar da su rage cinta domin ko duk abin da ya yawaita ya kawo cikas kamar yadda ake faɗa. marla ƙarshen labarin namu kenan na maricen yau zan farko da habibu garba wanda zai kawo muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.